eh eh shekara na biyu zagali yaudara kenan shi wannan kai da faka gano ni ba na kanta talatin ai ba a oh, shiga layi nawa na uku daga sama liyaffa liyaffiya anin nafi da'ahu al'ayya don ya koya wa mutane ciwon? mai wahala mun warkewa sai wallahi ma azzamtumuhu ta'atan mahabbatan ya tal asiyami nan yi ta tafiya cewa antum wallahi ma azzamtum rasulallahi hatta aziman lahi ku wallahi ba ku darajanta manzon Allah ba ainihin darajanta wanda ta dace da manzon Allah ba ku kaddara shi ba haka kadar shi والذي يقوم على طاعته واتباعه وقبول حكمه ومحبته اللائق به والذي يقوم على طاعته واند اكيس ايوا اكن جيما فتاعة جنسا كربا حكم سنسا صنسا بقير من دابا بل دعبكم عصيان حاليا قصابا مصر والمخالفة لأمره wanda ko ya saba wa umarnin manzan Allah ai bai bi shi ba wa kaifa yataqu lakum ta yaya zai yi a wurin ku an tu'azzimuhu ku iya girmama shi da ta'zim wa antum ajhalun nas bi huquqi haqa'iqi dinihi shi ba ku san addinin sa ba haƙoƙin hukuncin addinin sa ba da ba wanda zai bi manzon Allah sai wanda ya san shi farkon abin da ake bukata a wurin mutane kafin komai mutum ya tsaya san addini amma ka tashi ka ce za ka yi addini ba ka san komai ba ka ce ne ka tare a taro a ce abinci a yi bisan duna bi titi wannan ba san manzon Allah ne ba annabi bai san irin wa'annan tunda abin da annabi ke farwa ina koyar da tarbiyya ina koyar da ɗa'a yana koyar da yana koyar da abubuwa masu kawo amfanin duniya da lahira amma ku ku yan bidiya da abubuwan ku daban ne wa ashadduhum khawfan lil wahyi ma yake da bi haqaiqi dinihi وأشدهم خلافا للوحي سوني ما في في كم قوة طاقة وقوهي المنزل عليه من ولقد أوصاكم أشياخكم أي ما لمنكم عصم قوتية من أئمة الهدى رحمهم الله في في الماضي كل شيء كارون دوي أن تتركوا أقوالهم كبر مدن إذا وجدتموها مخالفة لقول الرسول انكو غتا بابا النبي مالك يا فدي أبو حنيفة يا فدي شافعي يا فدي أحمد بن عمبل يا فدي وأخبروكم سنباق باري أن مذاهبهم مذهبوا بين صحيح يصح الحديث من دون حديث إن كانت مذهب الصنع فإذا صح الحديث فلا تلتفت إلى قول أحد كائنا من Mankana. hadisi in ya inganta kada koyi magana wani mahaluki ko waye shi walakin tamakkanat taqalidu minkum sai gashi ratayuwa ya tabbata daga gare ku fa an sakum wasiyata shuyukh wannan ya mantar da ku wasiyan malaman فخالفتموها وكفى رسول مع مخالفتكم لقول الرسول تعالى سابع عنكم كان موضوع الله وحكمكم فصار لكم بذلك خلافان متفقان والله إن أمركم لجد عظيم عجيب لما رنكم على بن هوشي فقد اجتمع fikum biddani kun haɗa kishiyoyi biyu la yumkinu an yattafiqa fil wujudi abada wanda ba su taɓa haɗuwa da dai wa huma taqdimukum ara annasi kuna gabatar da ra'ayoyin mutane ala qawlihi akan maganar annabi wa qawlihi ma aguluwikum fihi tare da zaƙewan kan annabi hazal gulu wallazi kharaja bikum wannan zaƙewa da hidda ko an habira fi da kewayen tauhidi sa fa auki halaku ta ina dama ta samu gare ku an anna bi an yi tami a fi kuma hazani biddani sun ma'anto sai ga shi kuɗin nan a cikin wa kohati mai nijarki da tsauri da na ta kuna kafirtar da fi a cikin rufe ido da rashin kunya mai nijarki da wanda ke bayyana kaɗai ta Allah ta'ala fala ya da'u ma'allahi ahada bai bautan wani tare da Allah wala ya ja'alu lahu niddan bai sa wa Allah shi wala ya ja'alu li ghairihi shirka bai sanya shirka ga wani Allah ani ma'ahu fi shay'in min ibadatihi wa zalika li jahlikum wannan saboda jahilcinku الحقيقة هذا التوحيد في الوقت الذي تتجردون أديدي لوكة دقك رفع فيه لنصرة الشرك والترويج للبدع دون حقك بدعة طاعة منكم للشيطان واجتهادا في إرضائه دا نيما يدد شيء وموافقته فأنتم هو سوسوة انت عظيم فأنتم حزبه حزب من الشيطان وأولياءه ونحن حين نهينا الناس ملوكة دمكانا ومتاني عن الغلو في نبيهم zaƙewa a kan annabinsu wa amarnahum muka umarci mutane أن يعرفونه حقه في الطاعة سبحان حق من ظن الله ولن يمتطاع والاتباع والتعذير تيمك مصا والتوقير لجل ما شئتون أن يجعلوا له شيئا من حقوق الإلهية كأسا مصا الله كذا بما ظن الله حق الله hatsaya a yi aiki ta kuro sai ka ga mutane wai sai su tsallake su ɗauki hakkin Allah su ba manzon Allah da sunan girmamawa ga aikin da aka ba su su yi ba su iya yi ba yanzu ko hakkin mu bai shi mu ba hakkin yaran da aka bar mana amana ƴan uwanmu suka bar mana amana ai ya mu aiki لم نكف والله سوى تخليص التوحيد ومن أبو بصاتي كيف التوحيد من كل شوائب الوثنية دجدوني فرقشي فرقشي بما كانشي وتلك هي وصية الله لنا حيث قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وذلك هو ما يرضاه سوى ذا وانا شيني وانا الله يدى دشي وانا اماني منا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان اعظم داع الى التوحيد وانا شيني ما في جيل من كلا زوا قتا بك الله والقيام بحقه في الاخلاص ايوا دون كوكين انت بدا حقين انت حق الله ودين اخلاصي والتجريد واما هذا الغلوه أما ولن زكوا في تعظيم المخلوقين وتنجرم من لتو والعقوف على عضرحة الموتى دزما أكن قبر برم متتو المقبورين بننو قبري الذي كان أصل الشرك وان شين يشتوشن شركا عند ودى الصباح يقوس النصر دك قبر برم صالحين أكل الشرك وعبادة الأوثان في جميع الأديان فذلك ما لا يرضيه يا إساقه نعم أعمال القلوب